an kira ta an gaya mata kuma in ta faɗa min da bakin ta ai shi yasa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take ita da kanta ta faɗa maka cewa eh, an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa amma ordinary president kuna da tabbacin cewa wannan kira daga rundunar sojin ruwa ne kuwa in kana neman lambar wanda ya kira ta ya eh, eh, eh, kwada mata haka ne yana iya neman lambar wannan mutumin daga wayarta in tura ma tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyasu dan na shi ne kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in ka ga dai an taɓa ta to an kashe ni. Zan yi haka tana tare da ni barayi suna nan sun za a gari suna suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah kuma ita ba ta da masaniya akan maganin tara kuɗin nan wato dai kuna ankara da mutane cewa lallai su ba hankali da magana tara kuɗin nan ba a zo gaba ba insha Allah yawa in ma an zo uh, wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number kuma nata da bakinta duniya za ta ji. Karamin ministan tsaro Bello Mataule da kuma babban hafsan tsaron Najeriya janar Christopher Musa kowannensu ya fitar da sanarwa yana cewa zai bincike wato ya ma kaddamar da bincike kan wannan abin. Ya kuka ji da wannan tunda kai ne ka fara ban bankaɗo labarin. Sunana Ordinary Ahmad Isa an fi min inkiya da Ordinary President. To uh, ordinary president gashi kun yi interview da Usaina Ilyasu matar uh, Siman Abbas wadda rahotanni suke nuna cewa kamar ana yada jita-jitar cewa rundunar sojin ruwa ta mata barazanar cewa za ta kama ta saboda intabi ko kuma hirar da ta yi da ku ya gaskiyar magana take ne Daya daga cikin ma'aikata na wadda ake kira mafida ita ta kira ni da sassafe ta ce min matan da ta kira ta ta ce mata tun da ta yi hiran nan da mu mutane na ta kiranta mutane daban-daban wasu suna mata alakyauta wasu suna cewa me yasa ta yi hirar hirar da gidan rediyon human rights radio and television wasu kuma na mata barazanar wai ana nan ma ana kakin lambata ana neman ta a kamata. ta. ina jin haka sai hankali na ya tashi na shiga gari ina neman yadda zan yi in gane ina ta ce eh, ainihin matsuguninta to Allah ya taimaka akwai lambar wata mata da ke tare da ita tunda ita lambar ta ma a lokacin lambobin ba sa tafiya to muka kira wannan matar da ke tare da ita ta ce mana eh akwai wannan barazanar su yanzu ma a kidame suke ba su san yadda za su sa inda za su sa rayuwarsu ba na ce su faɗa min inda suke na je na lalibe su na ce su tsaya bakin tashi, police station na mabushi na koso to ko can daga baya da yammaci ta ce min mutane kuma abokan aikin mijinta sun kikira ta sun ce ma ai yanzu mijin tunda ta yi wannan hirar yanzu mijin ya samu kulawa ta musamman da ba a bashi abinci a kan kari yanzu ana jiya waye abincin wajen kala uku aka zo mai da su ya zaɓa har ake tambaye shi yaushe ne ya yi magana da matashi na ƙarshe da ake cewa za a saya mishi waya. Abu na farko kenan babu gaskiya kenan idan na fahimta a cewa ita su sojojin. A ah, ba za mu ce babu gaskiya ba. Ba za mu ce babu gaskiya ba Najeriya ce. To ya abin yake? Ana iya cewa tun yawwa a da an kira ta an gaya mata kuma in ta faɗa min da bakin ta ai shi yasa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take. Ita da kanta ta faɗa maka cewa ah, an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa ban ɗauki abin da wasa ba tun da ta faɗa min haka na ɗauko su na kiyaye ba zancen jita-jita ba ne wani ya kira ta ya faɗa mata haka shi ya sa hankali na ya tashi. Amma ordinary president kuna da tabbacin cewa wannan kira daga nuna sojin ruwa ne kuwa? in kana neman lambar wanda ya kira ta ya eh, eh, kwada mata haka ni yana iya neman lambar wannan mutumin daga wayarta in tura ma tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyas dan na san shi ne kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in ka dai an taɓa ta to an kashe ni. Don yanzu haka tana tare da ni. duk abin da na san zan iya wa ‘ya'yana na ciki na iyali na shi nake yi yanzu. Abin takaici a nan shi ne, bayan wannan abin ya faru da ita. sai wasu suka shiga gari sai na cewa za a tara mata kuɗi na ƙarya da wofi ko yau da safe na yi bayani kan maganan nan wani ma ya kira ni ana ce mishi aminu jetan ya ci eh, a haɗa shi da ita Eh, ya yi magana da ita kuma ta ba da izinin a ba da account ɗinta a tara mata kuɗi ko da muka gama shirin da na kira ta ta ce a'a ba ta yi zance da kowa ba akwai dillai bayan magarba da muka yi magana wani ya kira ta na ce ta sa a speaker ya kawo zancen wannan eh, gidauniyar na ce a'a abin da ke gabanmu yanzu zai yadda mijinta za a bi mishi hakin shi ita ma a bi mata ta a matsayinta na matan shi ba maganan kuɗi ba ne na ce in ma maganan kuɗi ne in lokacin ba ta jarin ya in bai wuce kuɗi miliyan biyu miliyan uku ba naira zan iya cirewa daga aljihuna in ba ta ba sai an yi terere a duniya ba. Man yau an wayi gari ina shiri wani aminu jetown ya kira ni ya ce wani ya kira shi daga saudiya za su tara mata kuɗi da sauransu kuma ya ce ya yi magana da ita bayan shirin na kira ta ta ce wallahi ba haka ba to mutane da yawa akwai wata ma'aikaciyar eh, arewa 24 ita ma ta sa har da account number barayi suna nan sun za a gari eh, suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah kuma ita ba ta ba ta da masaniya akan maganin tara kuɗin nan. Wato dai kuna an da mutane cewa lallai su ba hankali da magana tara kuɗin nan ba a zo gaba ba. Insha Allah yawa in ma an zo uh, wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number kuma nata da bakinta duniya za ta ji. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle da kuma babban hafsan tsaron Najeriya janar christopher musa kowannensu ya fitar da sanarwa yana cewa zai bincike eh, wato ya ma kaddamar da bincike kan wannan abin ya kuka ji da wannan tun da kai ne ka fara ban kaɗo labarin allah ubangiji ya saka masa da alkhairi allah ya sa kada a yi rufa-rufa daga baya domin duka 'yan najeriya ne mun san wasu abubuwan in ka ce an ce za a yi bincike a najeriya sai dai a lahira. Allah ya saka musu da alkhairi ba ai ba su kadai ba kika na da ra'ayi akan abin sauran mutane ya mobilize din su shi ma Allah ya saka mashi da alkhairi. A karshe menene kuke son ku gani ne ƙarshe ya faru? Duk wanda ka ga yana haƙar rami ya ce maka rijiya eh, yake yake genawa me yake me yake son ya cimma a ƙarshen ginin rijiya. Da alama ruwa. Ka ce min ruwa. ban ku a inda yake ginawa wannan da ba amma inda ya ce rijiya yake gina ruwa yake nema wannan bawan Allah da aka kulle shekara sheda ba kwakwaran dalili a sake shi kuma a tura shi asibiti ya samu lafiya tunda haukan ma makalamin shi ita aka yi rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisan yafqahu qawli assalamu alaikum al'ummar duniya sunana abubakar wani muktar wanda aka fi sani da dambarno shugabar cibiyar bada magani ta ahbabuddin cibiyar ahbabuddin fitaccen cibiya ce wanda ta kore wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci waɗanda suka hada da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv sida muna bayar da magani a wannan cibiyar tamu mai albarka kuma a sha a warke cikin kwana 25 da yardan Allah haka ne a bangare masu wasa da al'aura don biya wa kai bukatar sha'awa masturbation wato istimna'i wanda yake haifar da matsalar rashin haifuwa kankancewar gaba rashin karfi saurin inzari karancin sha'awa tare da yawan mantuwa yawan kasala duka muna bayar da magungunansu su kuma ana dacewa a bangare matsalar ciwon koda hawan jini da ciwon hanta wato hepatitis A, B da C da kuma ciwon suga diabetes type 1, type 2 da kuma cutar ulcer ma'ana gyambon ciki har ma da basir mai siro duka muna bada maganin su kuma ana samun waraka da yardan Allah ina masu fama da sanyi infection gloria mai sanya zubar ruwa a gaba sanyi na mata murdada kullewa ciki duka muna bada maganin sa insha Allah su ma masu fama da masarar jinnu ko sammo da mugun sihiri da ke hanawa wasu aure ko zaman aure duka muna warware su cikin ikon Allah za ku ya samu mu a babbar ofishin mu da ke wasiyan round about cikin gidan mai tafi da bafari a saman bene opposite bolor suto maiduguri borno state alhamdulillah cibiyar ahbabuddin tana tura sakonnin magungunanta duk inda kuke a farin duniya sannan muna da reshe a jihar kano za ku iya tuntubar mu a waɗannan lambobin da kuke gani ta hanyar kira ko kuma ta wasa cibiyar ahbabuddin waraka ce daga cututtuka da ke damun ku insha Allah